Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Daya daga cikin lokuta da dangantakar China da Amurka ta kara rauni a baya-bayan nan ta zo ne a watan Yulin shekarar 2021 lokacin wata ziyarar da mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka wendy sherman ta kai a birnin beijing inda wanda suke tattaunawa da ita ya mata magana cikin tsawa tare da bada da jirin kurakuran da ya kamata amurka ta daina an kuma yi gargaɗi ga sherman a yayin haɗuwar da ta yi tsammani game da abin da 'yan china suka bayyana a matsayin rashin tunani na gwamnatin biden tare da bata jirin abubuwa na biyu akan manyan lamurra na ɗaiɗaikun mutane da china ta nuna damuwa a kai mutumin da ya bada waɗannan sakonnin da ke zama ƙaramin ministan harkokin wajen china shi feng yanzu shine ake sa ran zai zama jakadar china a washington wanda zai maye gurbin king gang tsohon jakadan da yanzu ya zama ministan harkokin wajen china sai dai tuni china ta sassauta zafafan kalamanta ga amurka tun bayan ganawar shugaban amurka joe biden da shugaban kasar china xi jinping a birnin bali na kasar indonesia a ranar 14 ga watan nuwamba. kuma masu sharhi akan al'amuran siyasa a washington na dakon ganin ko naɗin da za a yi wa shin zai sa a ci gaba da wannan al'amari ko kuma zai sa a koma zaman doya da manja kamar irin shekarun baya a yau asabar hukumomin auckland birni mafi girma a ƙasar new zealand sun fara aikin gyare-gyare kwana guda bayan ruwan sama kamar da bakin kwaliya da ya haifar da ambaliya da kwashe mutane da rufe filayen jiragen sama tare da tilasta soke bikin da aka shirya wa mawakin birtaniya nan elton john har yanzu dai dokar ta ɓaci na ci gaba da kasancewa a birnin mai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a tsibirin arewacin new zealand yayin da aka samu sauƙin ruwan sama bayan da ya haddasa ambaliya a arewa da arewa maso yamma da kuma yammacin ƙasar. hukumar bada agajin gaggawa ta auckland wani bangare na majalisar birnin ta ce hasken rana ya bayyana irin munin tasiri da guguwar ta haddasa sakamakon iska mai dumi da ke saukowa daga wurare masu zafi wanda ya haifar da ruwan sama mai karfi da kuma tsawa ministan agajin gaggawa karen mcanulty ya wallafa a shafinsa na twitter cewa shi da Prime Minister Chris Hipkins za su ziyarci Auckland yau Asabar don tantance barnar da wannan lamarin ya yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta ce wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe fararen hula akalla goma a jiya Juma'a yayin da ake ci gaba da gwamza kazamin fada a gabashin kasar wasu ishirin kuma sun jikata. hare-haren na jiya ya biyo bayan wasu jerin hare-haren makami mai linzami ne da rasha ta kai da suka yi nisa a cikin yankin ukraine a shekaran jiya alhamis inda suka kashe mutane goma sha ɗaya kiev ta ce dakarunta sun gwabza fada a jiya juma'a da sojojin rasha a garin voldar da ke gabashin yankin donetsk shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare a jiya juma'a cewa fadan ya yi kamari a donetsk kuma sojojin rasha ba kawai suna kokarin cimma nasarorin soja ba ne suna kuma neman ruguza garuruwa da ƙauyuka hukumar da ke sa ido akan makami mai guba ta duniya ta faɗa a jiya juma'a cewa masu bincikenta sun gano dalilai masu ma'ana da za a iya yarda da su cewa sojojin saman siriya sun jefa tukunyar silinda guda biyu dauke da gubar iskar krolin a birnin Duma a watan afrilun shekarar 2018 inda suka kashe mutane 43 wani rahoto da wata tawaga daga kungiyar haramta makamai masu guba ta fitar ya ba da tabbaci na baya-bayan nan cewa gwamnatin bashar assad ta yi amfani da makami mai guba a lokacin yakin basasar kasar amfani da makamai masu guba a doma da ma ko ina a duniya ba abu ne da za a amince da shi ba kuma keta dokokin kasa da kasa ne in ji darakta janar na kungiyar sa ido akan makamai masu guba ta opcw fernando arias akwai yiwuwar rasha za ta nemi taimako daga kasashe da dama don samun taimakon soji a yakin da take yi a ukraine sai dai fadar white house ta ce ba ta da shaida akan wasu rahotanni da aka buga masu ikirarin moscow ta buƙaci taimakon taliban a afghanistan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa ƙasashen Cote da Mali. gwamnatin mulkin soji ta kasar mali ta yi afuwa ga wasu sojojin kasar cote d'ivoire guda 49 da ta kama lokacin da suka sauka a filin jirgin saman bamako a watan yulin shekarar da ta gabata hukumomin kasar na mali na zargin waɗannan sojoji ne da shiga kasar ba bisa ka'ida ba ba kuma da saninta ba da nufin haɓarar da gwamnatin mulkin soja ta kanar asimi goita daga kan karagar mulki zargin da tuni kasar cote d'ivoire ta musanta wakilinmu da ke niyami a jamhuriyar niger sule mumini barma na sa ido kan abin da ke faruwa a kasar ta mali Watanni akalla shida aka shafe ana kai da kawo don ganin hukumomin Mali sun saki waɗannan sojoji 49 'yan ƙasar Cote d'Ivoire da suka kama a ranar 10 ga watan Yulin 2022. Ainihi an tura waɗannan dakaru ne domin ayyukan zaman lafiya a ƙarƙashin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai gwamnatin Mali ta ce ba ta da masaniya a kan zuwansu, saboda haka ta cafke su a matsayin waɗanda suka shiga ƙasar ɗauke da makamai ba da izini ba. hasali ma ta zarge su da yunkurin juyin mulki matakin da salisu amadu na kungiyar sovol nishiyar ke ganin yayi daidai a aika ma mutane su ba 'yan ta'adda ba su ba mutanen kwantar da zartar zuma ba kurin baka da labari shi kenan shi ga matakan tsaro a gidanka in an ka bai cewa a ah, wai da mun eh, mutane ne wanda aka yi za a zo su tsare kasar ka taɓa taba ganin abin ai ko mi gadi za ka dauka kai kai ne kake daukar shi a matsayin ka na mai gida billahi ko gida gare ka idan ka bari matarka za ta yi kajiran mai gadi ka shiga uku To amma mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasum na fassara matakin gwamnatin ta Mali a matsayin wata dabara irin ta a rabe da guzuma a harbikar sana. Kamun da aka musu da zargin da aka musu wani abu ne na abun asha saboda kowa ya sani abubuwan da suke a bayyane sun zo canjin wata runduna ne wanda kuma karo na takwas ne ana canji kuma waɗanda suka zo canjin aiki iri ɗaya ne suka zo su yi da irin nasu zargi na niyyar juyin mulki ko kawo hargitsi cikin ƙasa kuma su zo su sabka cikin babban hilin jirgi na ƙasa a babban birnin ƙasa da jirgi da makamai da kayan soji a bayyane a wani kwage wanda ke bisa kulawar sojojin ƙasar wannan ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne kuma babu inda aka taɓa yin irin wannan abu saboda ko can dama ita ƙasar malin tana da wasu manuhohinta musamman na neman ita every cost ta bata um, har hula 'yan adawa uh, uh, na siyasa waɗanda suke zaune a abidjan tun bayan da aka tumbuke uh, gwamnatin ibeka a washe garin faruwar wannan al'amari kungiyar sai yawo ta tura tawagar shugabannin kasashe da nufin bin kadu sai dai haka bata cimma ruwa ba haka kuma shugaban kasar togo foreign yasimbe wanda ke matukar dasawa da sojojin da ke mulki a mali ya shiga yunkurin sulhunta bangarorin da ke cikin wannan dambarwa lamarin da ya sa aka damƙa batun a hannun mashara'anta wacce bayan zama da ɗagewa har sau biyu a ƙarshe a ranar 30 ga watan disamban 2022 ta sanar cewa ta samu waɗannan sojoji da aikata tarin munanan laifuka ciki har da yunkurin juyin mulki saboda haka ta yanke wa kowanne daga cikin su hukuncin zaman gidan yarin shekaru 20 mako guda bayan kotun ta sanar da matsayinta ƙasar mali ta ba da sanarwar sallamar su daga gidan yari Son Excellence le colonel Assumi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne Kakakin gwamnatin rikon kwaryar Mali Kanal Abdullahi Mega kenan a yanda ya bayyana a kafar talabijin ta ORTM a daren Juma'a 6 ga watan Janairun 2023 yana mai cewa shugaban Mali Kanal Asimi Goita ya yi afuwa wa sojojin nan na Cote d'Ivoire 49 wadanda a makon da ya gabata kotu ta yankewa kowannen su hukuncin zaman gidan yarin shekaru 20 a bisa samun su da laifin shiga ƙasar ba akan ka'ida ba da nufin tayar da zaune tsaye yunkurin juyin mulki da wasu tarin lefka masu nasaba da haddasa rudani. Da yake bayyana ra'ayinsa shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta Lavuwa de Nasiru Sedu ya yaba da wannan mataki. ƙasan Mali akasin abin da taka tallata ma duniya ko taka gwadi tana buƙatar wasu ƙasashe na duniya tana buƙatar hulɗa da ƙasashe na afirka irin waɗanda a cikin sai yawo shaida ce ta diplomasiya wadda a cikin sai yawo tana da ƙarhi kuma tana iya warware duk wasu matsaloli tsakanin ƙasa da ƙasa mali ta tabbatar da bayuwa yiwuwa ta yi rayuwa ƙauyance ita ɗai komi ta samu ta ce za ta yi shi ita ɗai tunda sojojin na ai wajen shekara ashirin aka yanke musu hukunci na shari'a amma ai ba su yi wata guda ba aka sake su kenan mali ta tabbatar da idan ta yi haka tana iya ta yi amfani da wasu abubuwa a gaba na sai yawo waɗanda aka iya ita ma a sassaka ta mata dangance da rayuwar talakanta ko kuma dangance da tattalin arzikin ƙasarta. Sallamar waɗannan askarawa ta hanyar sulhu wani abu ne da ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ta Yunin a sanarwar da ta fitar ta ayyana a matsayin wani abin alfahari da ya kamata ƙasashen Afirka su mai da hankali a kansa don gwada wa duniya cewa akwai haɗin kai a tsakanin al'ummomin wannan nahiya. mutari isa mamba ne a kwamitin zartarwar wannan kungiya kungiyar ɗaliban jami'ar abdu mummuni ta mai tana jinjinawa kasashe na cikin kungiyar nan ta yawo wajen yarjejeniyar da aka samu tsakanin kasar mali da kasar cote d'ivoire wajen sakin wato jami'an tsaro guda 49 na kasar cote d'ivoire muna kira da kasashen na afirka ta yamma su kara haɗin kai su kara gane wa junansu domin fato incin wannan kasashe. A watannin farkon kama waɗannan sojoji ƙungiyar ECOWAS ta hanyar shugaban rukonta Imbalo Sisoko na ƙasar Gina Bisau ya baiwa Mali wa'adi ta gaggauta sakin waɗannan sojoji ko kuma ta yaba wa aya to sai dai da take mai da martani gwamnatin kasar ta hanyar kakakinta ta jaddada wa shugaba imbalo cewa wasa wuka baya kada gaban doki domin tun a ranar 14 ga watan janairun 2022 mali ta fita daga sahun kasashen da ake iya razanawa a cewar su depuis le 14 janvier 2022 le mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté a kan wannan matsayi jami'an fafutuka na da ra'ayoyi mabambanta duk mutum mai nutsuwa mai tsinkaye ya san sarai shi wasu gota abubuwan da yake yi ba abu ne ba wanda yake kurin wai don ya burge wani abu ne wanda yake zuwa don ya gyara kasashe mali akwai bulbudin gaskiya da abubuwan da take wallahi inda karya ce yake tsaye da ita da ko ina bai zuwa kuma bai kai gayya sojojin ƙasar mali hakullu yomin wani ya yi magana wadda da sunan ecowas na za su ga kamar ra'ayi ne na ga matsayin shi na mutum ya yi ba magana ce ba ta kasashe duka na ecowas suna yin shi ne domin su gwada matalakawansu su suna bisa burtali wanda shi ne mahi yawanci a ganin su mutane suke son su jiya abu ne na tintilakar siyasa wanda suke yi tare da talakawansu amma takamaimai sun sani ba za su iya rayuwa a ware ba. To kowane irin darasi za a ɗauka daga wannan dambarwa? har ila yau ga abdulrahman alkasun. duk wata ƙasa wadda take da sojojinta a ƙasar mali wanda suke kawo ma ƙasar mali ɗauki um, da gudunmuwa saboda ganin ta hita daga cikin hali na kakani kyayi da take ciki ya kamata su ɗauki tsatsauran matakai na kulawa da abubuwan da ke zuwa su je su dawo babu wata ƙasar da yau eh, ba za a iya mata sharri ba irin wanda aka ma Cote d'Ivoire musamman kasashen da suka yi cece kuce da su ko shugabannin da suka yi cece kuce da su irin su jamhuriyar Nijar ko su Gine kusan eh, abu guda ne hanya Mali ta dawo bisa turbar demokaradiyya idan ba haka ba to ba a san inda za su tsayawa ba. da matan a watan Oktoban da ya gabata hukumomin na Mali suka sallami mata uku daga cikin waɗannan sojoji 49 saboda abin da aka bayyana a matsayin dalilai na jin kai. Saboda haka sojoji 46 suka sauka a filin jirgin saman abijan a ranar Asabar bakwai ga watan Janairun 2023 inda tawagar jami'an gwamnati a ƙarƙashin jagorancin shugaba a lasan watara ta yi masu babban tarbe. tout particulièrement mon frère le président Fort Nyassingbe, shugaban kasar cote d'ivoire na cewa ina godiya ta musamman ga dan uwana shugaba farga sime saboda yadda ya dage haikan ganganin sojojinmu sun dawo gida haka kuma ina jinjinawa shugaba imbalo shugaban rikon sediyawo wanda ya jagoranci kungiyar ta sediyawo da kungiyar au wajen neman hanyoyin warware wannan rashin fahimta haka nake jinjinawa sakataren majalisar ɗinkin duniya saboda hasken da ya bada game da wannan batu kun gani duk yadda aka sami saɓani yan uwa kan sasantawa a junansu su dawo su zauna tare to haka aka yi a tsakaninmu da 'yan uwanmu na mali diflomasiya ta aiki kuma ita ce hanyar da muka zaɓa a yanzu dai an sanar cewa shugaban kasar ta cote d'ivoire ya gayyaci takwaransa asimi goita na kasar mali domin ya ziyarci kasar ta cote d'ivoire a nan gaba kaɗan Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin namu na Nijar Sulemo Mini Barma, Solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari. Shirin da ɗan gari shirin da ke duba akan al'amura musamman ma ƙauyuka ko garuruwa masu tasowa. Shirin da a cikin shi ne kukan ji labarai da rayuwar da waɗannan garuruwa suke ciki har ma da kalubalen da suke fuskanta domin ah, tattauna matsalar kai ta wajen mahukunta domin neman samun mafita a wannan makon ah, shirin gari mai gabatar da shi suna naman sani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan gari da muka kawo ziyara da ake ce ma hadarawa salamu alaikum mai gari sai a gabatar da kai da suna da matsayi a wannan ah, yanki da muke tare da kai ga masu sauraron rediyo muryar amurka Aminu alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Na harko dai ni ne mai galan adara sha'ibu iro. Ma sha'ibu yaya aka ji da jagorancin al'umma? Barka ka dai alhamdulillahi alhamdulillah yau da an ce kai ke gaba to an ce sai ka sa haƙuri. Eh masha Allah alhamdulillahi da ni da jama'a muna nan mana ta zama hakuri yammu da su. kai ne mai gari na nawa a wannan gari ka gaje ta ne ko kuma zaɓe aka yi ko kuma ya ne abin yake a takaice. wannan gari lalle ni ne mai gari na a gidanmu ni ne na biyar eh, na gaje ta ne amma kuma da yake lokaci ya canza sai da aka yi zaɓe. can hmm. eh. ainihi zura a kuce ke shugabancin wannan wuri yanzu kuma daga baya zamani ya zo da sai an yi zaɓe duk da haka nan da aka ci gaba da riƙon. eh tun can ainihi gidanmu ne ke jagorancin za ka iya tuna lissa hamman takaitaccen waɗanda suka rike wannan gari na adira eh akwai su akwai kakanmu wanda ake ce ma buku eh daga dan buku don ce yake ji sunan shi na ne bubakar ne ke amma saboda eh, saurakai mm. matan ɗaya su ne ke cewa buku mm. Mm. Eh, mahalin dan bukun kenan amma dan shi na farko babban kuma haruna haruna dan buku daga shi eh, sai babanmu wanda ake ce ma ira dan buku to lokacin da ya abin ne an dai rukon kwarya rukon kwarya shine wanda ya shiga tarihi na hudu na rikon kwarya bayan shi dada aka yi zaɓe ni aka zaɓe ni allah sani da ke da in jagoranci jama'a garin adara wannan gari na adarawa zai kai shekara nawa da kahuwa kuma wa ya kafa to wannan gari Eh, a takaice da yanzu nan daga hauwa nan basa tudu alif ɗari tara da arba'in aka taso lokacin da aka yi cin ruwa hmm. aka kuma na sama da can gangare ake tun maraɗita ta tun maraɗita ta da da maraɗita ta shi ma biyo ta ruwa da suka ta domu hmm. ai da tarihin guda da mu da ne da radi ai hmm. duk ruwa da suka koro mu wala eh, kaji abin da na sani kenan eh, daga wannan lokaci abin da ya can baya a takaice a can dai a kai shekarar da ta kai ɗari hmm. eh, a can gangare inan hmm. eh, da wanda lokaci zuwa yanzu wajen 140 da wani abu yawwa wala to wannan gari da ake ce mashi adarawa me ake nihi da adarawa kanta yawwa wannan gari ake ce mai adar ainihin mutanen daga adar din suke yankin tawa yankin tawa yawa buzaye ne su koko hilali buzaye dan melange ne akwai buzaye akwai gobara su ma duk daga can wajen ainihi duk aka taso mm. eh, a lokacin da wannan gari ya samu wannan suna a da da ai makiyaya ne mm. kakannin kakannin makiyaya ne zowa nan ne suna kyau da basashensu mm. in muna ta gabato kuma sai su koma to kwance tashi kwance tashi eh, mutanen dan karisa suna noma nan wajen mm. da lokacin da damina ta musu ya tashi mm. to aka kai ana dan tsayawa sai an shuka ta fara hitowa to sai busashe suna ci da suka ga ana yawan yi masa banna mutanen ne sai suka ce kai da mu tashi adara ga mu bar musu wurin nan ka ji dalilin suna adara sai sunan ya sai zuwa rinka cewa adara ko zaki ce adara adara ka ji maharin tarihin adara kenan to wannan gari na adarawa mutane dari nawa ne ko kusan kai ne nawa to ga yanzu da mun kai dubu hudu da dan wani abu shi mai gari kana da mutane akwai mutane gaskiya tabarakallah tunda a lokacin da aka yi an dumil kwambe da aka yi resan sama mu dubu uku da wajen ɗari shida da wani abu ne yanzu ko kaka mun ƙara ƙaruwa da maza da mata da yara da manya su suka yawa a yankin a mata sun yawa wanga zamani ma <laughs> ba sai ma an gayi ba uh-huh. a mata sun yawa su ne ne ke cikin garin kamar ma'aikata wani irin aika aka yi na hannu noma kiyo me ya kwacewa a wannan yanki to ga yanzu dai noman na shi ya kwaciya hmm. akasari in aka kasa kishi dari to kishi wajen saba'in zuwa tamanin noma ne kiwo ana yin kiwo mai ba dai sosai ba da matasan duka koko duka e, dole hmm. Hmm, noma tushen arziki to bangaren ci gaban gari mm-hmm. akwai wutar eh, lantarki a garinka akwai famfo na ruwa to lalle cikin ci gaban gari su ne da ake cewa ai su ne ma da ainihin bariki su ne birni ko ba hali ba to lalle akwai wuta akwai ruwa mun ba saudace mu ba ko ba hali ba me ba saudace mu ba kaga ruwa yanzu na ruwa in ba daddare ka tashi ba zuwa karshe biyu abinda ya zo karshe hudu ba ka samu ruwa ka gani Eh, baya ba zani ko ba ko ina ke da ba bai wace gida mai aska gidan ya kai 20 ma mai famfo cikin dubannan gidaje ka ko a ko saura ba aiki da rijiya ba eh, rijiya tana nan yanzu masu an da Allah ba hali suna yi cikin gidajensu hmm. eh dole to akwai ta cikin gari wadda ke gari mu guda guda biyu da baki sake da foraji yanzu suna aiki hmm. da baki sake da da foraji wannan hmm. eh ya buga buga to bangaren uh, abubuwa sha'anin kiwon lahiya wani bangaren tsaro uh, da sauran abubuwa na addinai ko masallatai ko cococi akwai sa a wannan yanki naka eh, sashen addini dai muna da addini na musulunci hmm, akwai coci cikin garin ba mu da coci hmm. eh, amma muna da masallatai sosai akwai kristoci wa'anda ko da nan ba nan suke rayuwa suna zuwa wani wuri suna abin nan to wanda na sani akwai guda ɗaya guda ɗaya ne gare mu shi ma sai da je can ya ba da shawar da suke yi kuma ba tsangwama cikin ba ah, ah, ah. <laughs> tsangwama sai kowa ya addini shi ya eh, mana kari na ba ni ba ka ba ni kora ka addinin ka da wani zan dole sai kayi nau kai ko caza ka sai na yi naka kenan kowa ya sha'ani shi inda aka ce layik layik to ina maganar makarantun boko da na zamani akwai sau a wannan yanki naka to gaskiya makarantar su ne ba mu da su tattu. inda yanzu ka ga yanzu na ekwal primary ɗaya ce ke gare mu na biyu ga mu da sai je ba mu da sai je. yanzu ka ga yaran mu wasu sun ta jiratawa wasu sahu wasu nan da yake min dan matso cikin birnin ta dan matso mu cikin birnin ake kawai kaga kana da hali ana kan jira ta ko za sai ka damar da kai transfer neman shi transfer ka mai shi nan kusan maradi hmm. eh to nan don muna da nan kalubale kun yi ladi can baya ko kuma kun bijire ma ci gaban da aka samu wajen a sa daya karatun boko wanda da a ce kun matsa ku gaba a wancan lokacin nan da waɗancan shekaru arba'in ɗin da yanzu kun samu an kula da ku wajen ɓangaren gina lakwaloli ko makarantar boko. mu ba a cewa mun sha da baya bisa sa ya'ya lakwal mun yi tasawa can baya shekaru da yawa shekaru da yawa an samu ministoci ko kuma dabitoci daga yankin adarawa lalle ko ba a sami ministoci ba da an samu da yan wanda da yan huwa kadar da aka an samu hmm. ba ka gwalgwalo akwai manyan ma'aikata wanda yan asalin sa yan adarawa ne kwarai kwarai kwarai kwarai akwai su ina maganar bangaren siyasa jami'iyu in suka zo na wurin suna alfahari da yawan mutanen ko hituwa da ƙura'a sosai ka suke alfahari sosai ma nan kasar ta kamna ai ta muke bi hmm. amma yadda suke alfahari da mu ko sauran ko jira ta gari ba alfahari da ita haka tabbas akwai proje-proje masu kawo maka ko wasu abubuwa shin suna likowa yankin ku suna bada tallafin tallafin yana isa ga al'umma an an ba gari eh tabbas suna badawa amma yanzu abin kasan mai gari wani bai da wannan lokaci Allah ya kama siyasa sai a dan mai da shi ƙauye sai dai a shiga cikin gari sai dai in matsala ce ta samu ko wani abu kuma a nuhu mai gari eh. da yake shi mai dai shi jirgin shara dai eh. Eh. amma aka zo da abin sai a ce al'umma za a ba eh al'umma za a ba ni ba al'umma ba ne mai gari ba al'umma ba ne kenan mai gari ba su kuɗi gari shi ba har salar ga mai gari ba ba ba albashi yana ina da can tsohon ya dauke wani alƙawali kuma Allah ya kawo wannan lokaci ya akwai manyan gonakai ga mai gari ba su sun zama gidaje <laughs> na mutane mu kaji ma inda ma babban ma kalubalen mu na me kalubalen yawa gonaki mai sun koma gidaje wa mai da su a to gwamnati kuma al'umma ta yi yawa kuna da wani abu wanda za a ce shine shidar an zo nan wurin ko wani abu da ake sarrafawa. To, can abin da kawai kawar shi noman ne haci. Ko mm. oh, to yanzu ba hacin. Mm. tun da zaka yanzu wasu wannan abin da aka shafi da akwai da wanda ba su da gonakin babu babu gari ya canye yanzu abin da muke alfahari da shi hadama ya zogale zogale wannan da muke aiki da shi kina kawai su ne eh wannan akwai zogale a cikin perimeter eh to shi ne muke son gwamnati muna kiya gare ta yan da ke gari mu ta kara kama mu a samu ko gandana a maida mu ita ko nan mu zan ki samu ko yan zogalen muna muna dan na magana gotoci na ruwa da wasu abubuwa duk sun samu muna suka samu ga sanan nan ana ruwa nan ko gidana wallahi in ba ka san wurin ban ka ga ruwa na wuce Allah ba ka ruwa haƙo gidan mai gari ba ka tsallakawa nan duk sun ce akwai musa na nan cikin garin cikin gari ba su ba wai kawai ga cikin gari suke suna bada ta damu garin ma to wannan mu shi ma koki muna kashe gwamnati Allah annabi a kama mu tunda yana ga ƙorama ta kai hudu da ta sanya mu gaba wallahi Allah dai kyauta kawai. To ƙarshe mai kiran ku ga al'umma na yankin Adarawa me ya kamata su zama a duk inda suke aka ce wanga dan Adarawa ne. Al'umma ta na Adara duk inda suke ko a gida ma ne ko a daji ko a wurin nema aka tai su zama to tsinciya madaurin ki daya su zama to ko masu kishi abin da ya kai ka tsaya a kan shi abin da duk aka ci na ta hanya ne masu sauraron gidan rediyo murya amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka ɗibarwa wannan shiri ya kawo jikinsa A madadin sauran abokan aiki na gidan rediyo VOA Hausa sunana Mansur Sani daga nan maraɗi jamhuriyar Nijar nake muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman Abo da ya hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.